ko a makon jiya ma dai sai da rundunar sojan ta bada sanarwar cewa ta samu yanto wasu fiye da 700 a hannun yayan kungiyar boko haram din daga arewacin borno irin waɗannan nasarori da rundunar sojan ke bayyana ta samu da wata irin manuniya ne sauran aikin da ke gaban rundunar na ci gaba da kubuto da irin waɗannan mutane da yayan kungiyar boko haram din kan yi garkuwa da su major general rogers nicholas j ne tiyata kwamanda na operation lafiya dole wanda kuma yi min ƙarin haske game da irin waɗannan nasarori da suke samun kamar haka eh yanzu can kusa da chat uh, mun yi aiki a can gaba daya da su kuma ba mutane da wanda suka surrendering ba mutane da kuma muka yi rescreen ta wajen sun fi dubu biyu daga can bangaren can uh, suna tare da mu muna interview su muna binne da su bayan mun gama da samu sun zamu yi da su to waɗannan mutanen a ga hannun boko haram kuma to da su ne ko kuma a ina aka samu su hannun boko haram ne dama suna tare da yan boko haram sun rike su so operation mu a can ya tare da su wasu suka gudu wasu kuma da muka kame su a wajen su muka zo da su akwai batun cibok gel da kace an samu kuma zaka yi wani karin hace game da wannan yarinya da aka gano guda daya eh mun same ta yau da safe na ne akwai kai daya akwai ita da wata kuma dan ba ba yan makaranta bane dan eh. yan makaranta ne ko dan kuma mun same ta da tare da wani jinjiri a musu suna tare da mu kuna suna asibiti yanzu bayan mun gama asibiti su zan mai da su mun ba state government su administrate din nasu akwai kamar wanda kuka kame ne a sakamakon wannan aiki da kuke yi a yankin tafkin Chad akwai su jawo da muka kama ta wajen wajen eh, chad ba da mutane suna tare da mu muna muna investigation bayan mu za mu san za mu yi dama suna tare da mu akwai makami da kuka gano a wurin waɗannan mutanen akwai akwai akwai suna da yawa ko kaɗan ne akwai dai major general Rogers Nicholas kenan ta komanda na operation lafiya dole da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya na kuma babu damar ganawa da wannan yarinya a makaranta na garin Chibok da yan kogiyar Boko Haram din suka sace wanda aka takaita mana cewa sunanta kawai za mu tambaya already name and that's all you have Ke yar Chibok ce? Eh. Me sunan ki? Salome Kogo. Kina daga cikin da kuɗi ka eh, makarantar Chibok? Eh. Rundunar sojan kasar da na ci gaba da bugun kirjin cewa ba za ta yi ƙasar akuya ba na tabbatar da cewa ta kawo karshen mayakan Boko Haram ɗin. Da yanzu hakan ke ci gaba da nosawa dazuzzuka don ci gaba da fafatawar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ga adawa sai cikin dawa filin daga. Mamman sani karka je fagen daga ina so shakamanni.